sunana Abubakar Ahmed Kawu Alfari ana ta faman murnar samun canjin gwamnati kuma muna ganin wuta ga ta dai hakika ana samun wuta to amma kuma sai aka zo ana kawo mana jirgin naira dubu goma dubu goma sha daya da wanne kana ka zai ji da wannan al'amari gwamnatin tarayya an tasar ya kamata yi magana kan wannan ba taimaka a jama'a kafin nan da kuke biya da kudin wuta baya wuce naira dubu biyu abin da nake biya to yanzu kuma sai suna kabil dubu goma abubakar Ahmed kawuwa da sarki wani dan najeriya ke kokawa bisa yadda kamfanonin samar da wutar lantarki ke tatsar talaka a kowane wata da sunan caji da dako bayan wannan ustaz ibrahim muhammad da maturu ya ce suna da ƙarin korafi a duba matsalar nan ta abin da suke cewa fix charge wanda kusan talaka yana biyan abin da babu ne bayan ka biya kuɗin wuta ka biya rabano na gwamnati sannan kuma sai a ce akwai wani fix ca kamar mutanen da mu da muke amfani da prepaid meter sai a ce ko ka naɗa mitar ka sa a ƙarƙashin gado ka ajiye ta duk wata sai ka biya naira ɗari bakwai da hamsin kuɗin da ake cewa wai fit discharge ne ba shi da wani dalili amma kuma dole za ka biya shi ko wata nawa mitar sai ko ta mutu ka jefar a bola sai ka biya don na so a duba wannan bangare. kanti alhaji uba na alhaji barau kwararre ne a sha'anin wutar lantarki a najeriya. mu da aka yi rashin sa'a a sana sai wasu mutane suka zo suka tarar da abu na ƙasa suka mallaka wa 'ya'yansu ko 'yan uwansu wannan abin da kowa yake da haƙƙi a kansa kuma yanzu suka mai da shi ma kamar suna azabtar da mutane a kansa saboda yanayin farashinsa amma da za a sassauta shi ko da ya inganta wannan shine zai kara kashin bayan tattalin arziki mataimakin shugaban ƙasa farfesa yemi oshibanjo ya ce zuwa baɗi idan allah ya kai mu najeriya za ta cimma ƙarin kashi arba'in na wutar lantarki a ko'ina cikin ƙasar sannan ya ce gwamnati na sanar da maɗuɗin kuɗi da ake karɓa daga halin talakawa kuma gwamnatin tarayya za ta shigo cikin wannan maganar dan ɗaukar mataki tuni kuma 'yan najeriya ke ta jinjina bisa wannan mataki na gwamnatin tarayyar kamar yadda Ustaz Ibrahim Muhammad Damaturu ke cewa. Na yaba da wannan mataki da wannan gwamnati ta ɗauka ko za ta ɗauka kuma yana daga cikin dalilai da suka sa muka jajirce muka zaɓi wannan gwamnati. Mu kuma talakawa shawarar da zan ba mu. kai buƙatar mu talakawa mu haɗu mu kuma mai wata ƙungiya ta masu shan wato wutan lantarki saboda a samu fahimtar juna tsakaninmu da kamfanonin da suke ba da wannan wuta ta lantarki mu samu damar zama da su muna tattaunawa. Ustaz Ibrahim Muhammad Damaturu. Hassan mai Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.